haka kuna sauraron shirin labarin matasa mai gabatar muku shirin Aisa Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yauwa barka Aisa. Yauwa yau mu muka mu abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To Aisa labaru na matasa na wannan Lahadi za mu farawa da zancen tabaski ikulo. Wasu ayyuka ne da za a wayar ma jama'a kai saboda rage aiki da ice a lokacin gashi da ake yi a lokacin da ake gudanar da sallah layya a cikin takaitaccen jawabinmu na musamman inda za mu dauko zancen makeup wannan abun ko wanda mata suke ado ko kuma me ake ce mishi sannan kamar kullum za mu ƙara wa'annan labarun na matasa da labarun wasanni musamman kwallon kafa na mata wanda aka yi wasan shi na ƙarshe a nan birni yamai musamman wasannin da ake ce ma league regional niamey 2019 A rage yawan aiki da itace wurin gashe ragunan babban sallah wannan guri ne ga matasa 'yan sa kai tare da matasa mawaka. waɗanda suke kula da muhalli wajen tahiyar da ayari da ake kira tabaski ekolo wanda ya fara 20 ga watan julai na shekara 2019 a nan birnin yamai e haka ne Aisa domin ƙarin bayani sai a saurari wani matashi wanda yake ciki wannan tawagar ta baski ikolo wanda ake cema isa garba ga ƙarin bayanin da yamma a bikin aikinmu na fisa adamu sirfo farfagandin sallallayya na rage amfani da ice a karo na uku kenan da muke gudanar da shi albarkacin sallallayya ton ice da yawa ne ake konewa ba su da iyaka don haka ne muke son wayar da kawunan jama'a su gane illar wannan abin ga muhallinmu kuma a sake sabon saloyin da ya kamata a ci gaba da yin wannan sallah ba tare da an musguna wa muhallinmu ba. Akwai da yawan taron wayar da kawuna da kuma tallata hajar waɗansu kayan girki na zamani. Domin wannan aiki na gashin raguna saboda muna da gawayi kuma bai da tsada. Haka ne sallar ya ta matso nan ga da 'yan kwanaki kaɗan wannan dama ne ga matasa masu sana'a sai da raguna da yuƙaya da sauran kayan aiki kamar wani matashi da yake kasuwar katako da ake ce ma dauda. Ya muna ƙarin haske tare da da abokiyar aikin mu Rabi mai Kano. Mu dai wukoki ne muke sayarwa kuma katako ne muke fitowa da su. Na hida da masu tsawo duka nan ne ake yin su. Muna saiwa ne mu zo mu saida. Duka abin da kuka san ana amfani da shi a wajen layya kamar wukaye da murhu da kasko da iccen suka duka dai kayan da kuka sani ana amfani da su wajen yin layya muna da su a nan. To ga Aisa ana zancen matasa za mu dai leƙa a can babban birnin Adar inda kwanaki aka yi wasu ayyuka rufe wasu shaguna kamar yadda aka sanyi wannan abin da ya sa matasa cikin wani hali na yaya zani. Haka ne tarnan tsawon wani lokaci matasa suke nan suna talla kamar wani matashi da ake ce ma Salisu Suleiman da yake sana'ar sai da kilishi. Da ina sana'a ta shago sai riso ta zaka ta rushe mu ko dama mun gada hawa ga uwayenmu to mun ga dai mun ka rasa aikin da zamu yi nan garin gana ta dai mun ka koma ma haraka kilis to masha Allah da mun ka koma haraka kilis sai ba mu yi ta da jahilci ba sai mun ka bi mutane waɗanda sun ka samu ta haraka kilis ciniki gwargwadon hali ina samu ina zan zuwa nan ga abator mutane na zakkuwa akai akai inda ka ci na gu ka shi gukin kilis na rago yahi. A cikin takaitaccen rahotonmu na maraice za mu kawo firar kayan kwalliyar zamani da ake kira make-up. Tarnan ko ka san wannan kayan kwalliyar na zamani. Shi da make-up ya samo asali a cikin Ingilishi. Shi make-up dai ana nihi kamar kwalliya ko? Haka ne. Ko kuma da wani ado na zamani da 'yan mata suke yi. Amma shi kuma wannan make-up ba zai rasa illa ba musamman a bangaren lafiyar jiki. Domin karin bayani sai a saurari wannan rahoto. sun Sunkuye a saman wata mai bukata, fensu rike a hannunta. Laila na gyaran huskar macen. Ita kan tana ƙaunar yin kwalliya sosai. Kwalliya kullum ana yin ta ne kawai domin goge wasu abubuwan da ke bata hasken huska. Akwai matan da ke da kyau sosai ba sai sun yi kwalliya ba. Ina yi wa mata 20 zuwa 25 kwalliya a ranar Asabar da kuma Lahadi. Kwalliya mai sauki ana yin ta jikka shida. Kwalliya amarya kuma jikka 25. Halima ta kasance mai shawar kwalliya ne sanadiyar ma'aifiyarta. Ta fi shin kanta mace idan ta yi kwalliya. Amma ra'ayinta ya sha bambam da na Hadiza wadda ke ganin cewa kyawu ba sai da kwalliya ba. Ni ina sha'awar yin kwalliya, na gani ne ga mahaifiyata, ina ganin na fi kyau idan na yi kwalliya a haka. Mutane na mantawa da cewa ko cikin sauki akwai cawo, ba sai an yi kwalliya ba, ta yanda wani lokaci mutane ba za su gane ku ba. ban na zuwa salon domin kwalliya ban taba yi ba ra'ayoyin samari sun bambanta akan kwalliya yayin da wasu ke ganin kwalliya na karawa mace daraja wasu cewa suke kamata yi ta tsaya yanda Allah ya halicce ta domin kaucewa muna na abubuwa na bazata abin da ya fi ne ta yi kwalliya don ta haskaka kanta don a ta yau haka ne ya fi fifito ga zamanin da muke ciki ya kamata a tsaya yadda ake ni idan zan fita tare da budurwata ko kwalliya bana so so ta yi na yarda tare da ita da huda a yi aure yanzu in shiga gida ba ta sa huda ba ba ta da kyawu zan koma ta waje kayan kwalliya ba su rasa illa a kan fatar fuska kamar yadda Dr. Hamsatu kwararra a fannin da ya shafi fata ta bayyana kayan kwalliya na zamani a gaskiya suna da hatsari mai yawa kamar yadda likita mai kula da lafiyar fata yake cewa suna iya haifar muna da ƙurajen fuska da kuma ƙaiƙayi da makamancinsu. Kiran da zan musu shine mu bar fatanmu ta asali. Allah ya yi muna fatan nan ne domin ta yi zama muna tsari da cututtuka da dama kamar wanda rana ko iska suke iya kamuna da kuma kawar da manta da kwayar da take haifar da cuta wadda za ta iya haddasa muna hadda cutar fata. wajibi ne mace ta nemi ta yi kyau amma kamar yadda ake faɗi duk abin da ya wuce mizani zai iya cutarwa wannan rahoto da muka saurara ya nuna muna illolin da akwai wajen kayan kwalliyar zamani ya kamata mutane su bar yawan aiki da shi za mu shiga cikin wasannin motsa jiki Haka ne Aisa labaru wasanni na wannan Lahadi dai za mu fara su da wasu wasanni na kwallon kafa na mata da aka yi. Su dai wa'annan wasannin na mata wanda a ca Academy ta dauke UNICEF Niger ce ta shirya su kuma an fara su ranar 20 ga watan Julai. Wannan wasannin dai a yi su a nan babban birnin ya mai. Haka ne sun zo karshe a nan birnin ya mai na shekara 2019 sun fara tun ga ɗaya ga watan Julai na shekara 2019 tare da ƙungiyoyi region takwas na ƙasar Nijar. e eh, aisa kamar yadda kika ce na Ligue Regional ne wanda aka yi a nan Stade Municipal ta birnin Yamai. Haka ne nan muka kawo muku ƙarshen shirin wasannin namu na motsa jiki kafin mu yi ban kwana da ku mine karin magana mu na yau tarna. Sannu sannu bai hana zuwa sai dai a jima ba isa ba ko? Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na gode gare ka tarna na gode waɗanda kuka saurare mu sai mun sake saduwa a mako na gaba.